Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai fara ne da ƙasar Faransa, inda a wannan makon ne aka gabatar da zaɓen shugabancin ƙasar zagaye na biyu, da kuma ya tabbatar da Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasar Faransa da zai jagoranci ƙasar cikin shekaru biyar masu zuwa. To domin jin yadda masana ke kallon wannan nasara, ya sa Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Profesa Ado Muhammad, malamin jami'a a jamhuriyar Nijar, ga kuma yadda firarsu ta kasance. Uh, wannan sakamako ya nuna nasarar masu ra'ayin jamhuriya bisa 'yan uh, aware 'yan wariyar al'umma ta ka ita Marine Le Pen ta shine su 'yan isilin Faransa masu gashin masara ko masu idanun musa. Duk wani nan banza ne in ba ka da gashin masara da idanun musa dan isilin Faransa tsantsa. Sauran mutane ba su kai ma matsayin mutane gare ta ba. shi kuma emmanuel macron ka san mazari ne ba a san gaban ka ba shi ba ya tare da yan jari huza shi ba ya tare da yan tsaka-tsaka shi ba ya tare da yan gurguzu amma abin da faransa suka zaɓa ba fati suka zaɓa ba sun zaɓi tafarkin jamhuriya wadda ta samu sayunta tun daga juyin juya hali na sha hudu ga watan bakwai na shekara ta alif da dari bakwai da tamanin da hudu nan ne shirya jamhuriya faransa sarki wato in dai kana tafarkin jamhuriya eh, kana cikin jamhuriya faransa kowane iri ne kai babu addini babu launin wata babu eh, wani bambanci can daban ko na harshe. To me kake gani yasa aka yi watsi da ita Marie Le Pen? wannan ya nuna kishi biyu cikin uku na faransawa ba su so a hita daga tarayyar turai eh, ba su so a bar kuɗin tsero ba su so a kai wariya al'umma saboda suna jin tsoron ra'ayin a yi wariya wanda ya kawo jamus ta mallake su a zamanin yakin duniya na biyu wannan ra'ayi ba su san shi shine sa a kai wace da eh, marina le Yanzu wani irin kalubale ne ke gaban zababben shugaban ƙasa Emmanuel Macron? Yanzu shi Emmanuel Macron da aka zaɓe shi yana fuskantar kalubale mai yamayya. Kalubale na farko tun da shi mazari ne ba a san gaban shi ba, wa za a zaɓa prime minister cikin 'yan gurgu, cikin 'yan tsaka-tsaka ko ko cikin 'yan jari hujja. In bai zaɓi firayim minista wanda za a haɗa kan wanga ɓangaren uku ba za a samun rinjaye ba a dakin majalisai in bai samu rinjaye ba na 'yan majalisai to jin daɗin mulki ba in bai yi ji daɗin mulki ne mulki mai kyau na kyautata rayuwar faransawa sa'an nan wa eh, marine le pen za ta dawowa ta ci nasara ta ce to kun gani ko can ba na hida maku ba ku komo ga tafarki na shine za ta faransu ta kai gaci. To farfesa ana iya cewa yanzu an ga bayan irin waɗannan tsauraran manufofin Marie Le Pen kenan? A'a ba a ga bayan su ba. A ga shine ya sa nace maka ɗazu. In dai ba su yi mulki ba na fusa a kyauta turaren jama'a ko yanzu mutane in suka ji wuya suka ji zahi abin da ya tura kusi wuta ya yi wuta zahi sai su koma su ce kai macen nan ko dai ra'ayinta ne za a hidda mu daga cikin ƙangin wahalar da muka wada nan da shekara biyar amma. Profesa Ado Muhammad kenan daga jamhuriyar Nijar. bayan da emmanuel macron ya lashe zaben shugabancin kasar faransa da aka gudanar zagayo na biyu a ranar lahadin da ta gabata masharhanta na ganin akwai babban kalubale a tattare da wannan sabon shugaba wannan ne karo na farko a cikin shekaru 60 da aka gudanar da zaɓe a faransa zagaye na biyu ba tare da 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasar kasar guda biyu ba samun rinjaye a majalisa shine babban kalubalen da ke tunkarar Emmanuel Macron. To dangane da wannan ne, Awali Janyau ya tattauna da Dr. Maina Bukar Karte, malami a jami'ar Birnin Yame, ga kuma yadda tattaunawar su ta kasance. Lallai sabon shugaban kasa France akwai abubuwa da yawa gaban shi tunda eh. akwai matsaloli da yawa a France akwai matsaloli da yawa a cikin wato tarayyar turai tunda ita France ta sa gibira wajen tarayyar turai to kuma akwai matsaloli da yawa wayanda suke gaba fuskan wannan fannin akwai matsaloli da yawa fuskan hallo wato siyasar faransa in aka diba lalle eh, duk abubuwan sai a kusanta da cewa lalle yana da wato abubuwa da yawa a gare shi. Farfesa akwai batu na zaben 'yan majalisu da ake ganin Macron sai ya yi da gaske idan har yana son ya samu rinjaye a majalisar tunda bai faɗo cikin jam'iyyun ƙasar guda biyu ba da suka saba lashe zaben. Wannan lissahi ne babba lalle ka samu ka ci wato nasara a takin shugaban ƙasa a kwarar shi. in baka samu ba wa nasara wajen zaɓe na 'yan majalisar dokoki to aiki banza ne saboda nan ne yukon yake sai na da firayim minista wanda yake so idan ya samu nasara a wannan zaben to wannan zaben aka diba da aka yi zaben shugaban kasa tunda manya-manya makaraban baya cikin su ba partis bane ba socialist ya kai takirar shi da ita wanda suka yi takarar marini da ta tun a shekaru ne ta kwatantawa da cewa yanzu za su ba a wannan zabe na wato yan mutum zukuki karshi kuma lalle duwai na yan takiran takan yi wa su kwace ko in kamar bai samu ba nasara a wannan zaben nan majalisar dokoki ko shi ya zamanto a matsayin shi na shugaban kasa ya koma dan kallo. Akwai wani abu da kake ganin shi yanzu Emmanuel Macron zai yi na ganin ya samu rinjayi a majalisar? To a yanzu dai ba abin da zai kwatanta da cewa ya samu rinjayi Lallai wannan sakamako da ya samu babban sakamako ne, sattin da biyar cikin dari babban sakamako ne wanda ya sai ba shi hannu eh, irin wannan in an yi zaɓe da 'yan majalisar dokoki. Amma ba tabbas bane ba wasu na ganin wato magoya bayan su manyan jam'iyyun sun zaɓe shi ne don basu da zaɓi wannan sa yana iya so haka daidai dan ai an saba yin haka jin abin da ake cewa wato kamar kowa bitasiyon, kamar shi gashi an zaɓe shugaban ƙasa amma ya zama to a wajen zaɓe na majalisar dokoki abin ya bazo wani abu takan yi wa a yakacin idan hakacin ta waru kuma to lalle eh, kujerar makuron tana nan amma zai zama to shugaban kasa ne ne wanda zai zama dan kallo To, Farfesa, wani kalubale kuma shine yadda zai hada kan Faransawa yanzu da hankalinsu ya rabu, musamman a wannan zaɓe da aka gani a bana. Lallai ina tama a zaɓe da za a yi na majalisar dokokin ba, hallo haka mutane za su ji masu gani gani da ana cikin wannan yanayin akwai matsaloli shiri-shiri na eh, neman aiki akwai matsaloli shiri-shiri na ma'aikata ga zancen wato tarayyar turai to duk wannan abubuwan yauni ne ga shugaban kasa kuma eh, wato masu zaben a faransa ina ma za su bi ba wa'ina abubuwan duka kuma su auna su san su ji wasu ya kamata su ba shirye shaye ya yi shi ko yanda ya kwatanta cikin program nasa ko kuma in za su ba launin wannan a wani bangare haka can daban. Dokta Maina Bukar Karta kenan mai sharhi kan lamarin siyasar duniya a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai a kasar Cote d'Ivoire inda ba tun yau ba sojoji ke ci gaba da nuna bacin ransu a cikin wannan makon sojoji da dama ne waɗanda suka kasance tsofaffin 'yan tawaye da aka sa a cikin rundunar sojan kasar suka bijire inda ma suka mamaye wani barikin soja da ke birnin Abidjan babban birnin kasar inda aka ci gaba da jin harbe-harbe To domin jin yadda wannan kwama tala da kuma halin da kasar za ta tsinci kanta bayan ta sha fama da rikici na zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu uku. Abubakar Ismail wani masani siyasa a kasashen Afirka ne ya tattauna da Abdullahi Isa ga kuma yadda firarsu ta kasance. Shi dai wannan mutum na ƙasar Cote abu ne wanda yake da ɗan ɗaura kai. Amma in aka kalle shi ta wata fuska baya da ɗaura kai saboda shi alasan watara shi ya jawo maka shi duk wannan fitina saboda ya nuna shi yana da kuɗi wanda zai iya ba wani bangare na sojin ƙasa wani bangare kuma baya da kuɗin da zai ba su musamman 'yan tawayen nan da suke ɗaukar kansu a matsayin sojoji waɗanda su ma sun lakance da ake amfani da makami makami ya zauna hannun su tun aje ne saboda a zauna lahiya kuma yanzu sai zama ba su da aikin yi suna da matsaloli da bukatu kuma suka ga an ɗauki kuɗi ma dai an ba ni bangare na hukumar ƙasa kenan shi ya janyo ma alasan watara wannan matsala kuma abin yana da daurin gindin turawa daga ƙasa saboda shi alasan watara yana da wata tsohuwar matsala tsakanin shi da turawa wadda take nema ta taso ta girma a yanzu wannan abin kuma in bai tare shi tun da wuri ba zai iya girma ya wuce inda kake tunani ba wai birnin abijan kaɗai ba akwai birane kamar su korogo da buwaki yanzu haka inda ake ci gaba da samun bore na waɗannan tsofi 'yan tawaye idan aka duba kasar cote d'ivoire na ɗaya daga cikin kasashe a afirka ta yamma da ke da tattalin arzikinta ke da karfi kuma gashi yau ta so fuskantar wannan matsala musamman ma bore daga tsofin 'yan tawaye ba ka ganin cewa idan za a duba ko ko za a yi asashe a ce wannan al'amari da hannun 'yan siyasa ciki wannan magana haka take dole ne a samu hannun 'yan siyasa a cikin sha'ani irin wanga musamman shi garin ce ka san ko lokacin da aka yi fama da tawaye can ne hedikwatar 'yan tawaye kuma mutane ne waɗanda suna da aƙida wata bambanta da sauran ƙasar shi ma korogo kuma haka sannan kuma shi alasan watara kusan a cikin yanayin mulkin shi na wannan lokaci yana dan yin sakaci da kulawa da irin waɗannan bangarori bayan cewa su ne waɗanda suka tallafa mishi suka yi fafutuka suka kama suka ga ya kai ga madafun mulki amma yanzu bayan buƙatar shi ta gaya yahu mulki baya kulawa da su kamar da ya kamata dama masana sun daɗe suna tunanin irin haka zai iya kasancewa saboda waɗannan 'yan tawa babu wanda ya taka rawar a zo a gani wurin tumɓuke shugaba babu daga mulki aka kawo alasan watara kuma sai gashi ba a damawa da su kuma jagoran su wanda shine James Soro kusan kullum matsayin shi ƙara yin ƙasa yake ha ana tuhuma kamar Alasan Watara yana shirye-shirye mai da shi wani makiyin shi ko kuma wani wanda yake nema ya karya mishi inda babu gaba kenan irin haka zai iya kasancewa dole ne a samu hannun 'yan siyasa cikin wannan sha'ani kuma kamar da na gani a baya kuma hannun turawa ba zai tsira daga cikin wannan magadar ba saboda tura ba su taɓa barin wata ƙasa afirka ba da tahi cikin yanci da walwala har wani abu mai girma irin haka ya kasantu ba tare da hannunsu ba. tambaya ta ƙarshe ismail abubakar a tun farkon watan janairun shekarar nan ne aka so mu fuskantar in ce boran tsofin yan tawaye musamman a birnin yamusokoro da ke tsakiyar ƙasar inda aka samu mutuwar sojoji guda hudu na hanyoyi kake kallo ko kake hasashe za a bi domin magance ko kawo ƙarshen wannan tarnaki. hanyoyin da za a bi suna da dama amma manya-manya daga cikin dole ne a kira jagororin waɗannan mutanen a zauna da su a fuskanci gaskiyar matsalar su saboda matsalar da suke gai wannan ta sama ta maganar kuɗi ba ita ba ce akwai ainihin matsalar ta haddasa wannan dole a kira jagororin su a zauna da su kenan sun girma a yi musu magana ta yawo da hankali ko magana ta siyasa daga kasar Cote d'Ivoire sai kuma tarayyar Najeriya inda hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargabar cewa akalla mutane sama da miliyan biyu ne da rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu a tarayyar Najeriya ke fuskanta fuskantar barazanar samu inda za su bayyana a matsayin matsugunninsu. Babbar jami'ar hukumar ta 'yan gudun hijira a bangaren yankin yammacin Afirka ta ce muddin ba a ɗauki matakin gaugawa ba waɗannan mutane da suka zama 'yan gudun hijira a sassa daban-daban na tarayyar Najeriya da ƙasashe makwabta nan gaba za su rasa inda za su bayyana a matsayin ƙasarsu ta asali. Dangane da wannan rahoton ne muka tattauna da Profesa Khalifa Dukkuwa wanda ya fito daga jihar Borno ga kuma yadda firarsu ta kasance da Bashir Ibrahim Idris. Wato rahoton da aka bayar za a duba akwai gwamnatin tarayya sannan kuma kungiyoyi ainihin kungiya wanda ta hada kasashen afirka tun da matsalar ta addabi a afirka ne sannan kuma yake-yaken da suka faru an san su babu yadda za a yi a ce mutanen nan ba su da kasar kansu duk koma gaman da za a yi musu su sun san inda suka fito na ɗaya kenan na biyu za a ga cewa a yanzu a maiduguri akwai gidajen da wanda suke da alamar kyaudin aka karbo su haya kuma sun biya kudaden hayan da suka zarce na shekara biyar zuwa goma sai ka ce ba a so wannan bala'in nan ya kare ko kuma an je kaka gida ne ko kuma an je ainihi masu gidan su yi waje su suna sun yi sun kame guri nan suka zauna. To, waɗannan kalmomi duk da cewa za a ce sabbin maganganu amma ba za a rasa inda ainihi suka dusa ba. To farfesa kana ganin cewa akasarin 'yan gudun hijira da wannan rikici raba da gidajensu suka koma wasu ƙasashe ko jihohin Najeriya za a rungume su kamar 'yan ƙasa ko 'yan yankin? Ya danganta da halin nasu, ɗabi'arsu da kuma ɗabi'ar mutanen da suke kyan inda suka karbo su a wajen. Idan kasarsu ta ainihin ba ta nuna musu cewa an damu da su domin a tashi misali a a gaggauta gine-ginen mazukunin nasu a gaggauta kula da su a gaggauta an yi musu rajista a nuna musu cewa su 'ya'ya ne na kasa to ana iya samun waɗannan mutane idan suka je suka samu inda suka zo na za a ce ko a fitinan ta kare gaba da yamin idan suka ce musu ku dawo maza su ce ba za mu dawo ba tunda ko ina kasar Allah ce za mu zona saboda haka waɗannan maganganu akwai kanshin gaskiya a ciki duk da cewa kowa ya san inda ya fito waɗannan abubuwa yana cikin tsari yana cikin natijan da suke faruwa bayan fitina ta addabi kasa ko ina suke. wani irin taimako ya kamata mutanen da suka tsugunar da su su ba su yadda za su kai ga sun manta da irin bala'in da suka gani kafin su bar wurin da suke. waɗannan abubuwa duk suna cikin tsari na mutum domin kai da kanka ba son ka ba ne duk inda ka sanki kanka inda ba a nuna maka cewa kai ba dan wurin ba ne inda sun karbe ka yana da wuya ka sake yin irin yunkurin da kake da domin ka taimaka na kishin kasa gaba ba Da kuma tarayyar Najeriya za mu karkare da jamhuriyar Nijar inda rahotanni ke cewa jamhuriyar Nijar ana fuskantar karancin abinci kuma sai daɗa kamari yake yi al'amarin da ke ƙara jefa jama'a a cikin halin iyasu. Ministan cikin gidan ƙasar Bazum Muhammad wanda ke tabbatar da haka ya ce gwamnati na ɗaukar matakan da suka dace domin ganin ba a fada a cikin matsananciyar yunwa a ƙasar ba. Jihohin da magaram tawa da tilabiri na daga cikin jihohin da al'amarin ya fi yin kamari. Alhaji Usman Isa, Alhaji Umar Isa, wani manomi ne daga jihar da magaram, ya yi wa Umaima Sani Abdulmumin ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki. na gode da kuka bani wannan damar ta in gaya muku lalle wurare da dama inda aka sani da ake yin abinci ba a samu ba kamar yanzu ƙasar mu nan da magaram, dole zan iya haka hakanan ana cikin matsala ta abinci don saboda damana ce ba ta yi ba yadda ake hatsi ya tashi bai kai inda zai hau kara ba shi kenan sai ka tsaya hmm. kin ga wannan hori ne ko kuma ana yin damana an fito hatsi wani ya da kai sai damanar ta tsaya kwata-kwata hmm. sai an yi wajen kwana arba'in kenan wanda ya ya bushe ga iska ga kurar da take kaɗiya ɗan hatsin da ya hutu kuma akwai kwaro eh, kwaraye da suke zuwa suna cima mutane cimaka shi ma sun kawo ma mutane da wasu kusaye su beraye ne kwarare hakan nan da suke zuwa suna ci to ni akasari cikin wani jihar damu gunduma goma ke gare mu amma babu inda aka yi abinci ya isa yadda ya kamata babu shi mm. to na san da magaran haka ne to na kusan wasu kasashe ma kamar kasar maradi da kasar tawa su ma haka nan ne haka kasar tilabiru to kuma su can wajen da yamma abin da ya dame su ambaliyar ruwa ruwan sai ya yawa dan abin da aka samu ma a gonakan sai ya kai su. Hmm. To shin akwai wani abu da gwamnati take yi ne akan wannan batu? Tun yau da wata biyu ko uku gwamnati ta fara fuddawa abinci tana sai da a farashi mai rahusa kuma wanda kuma ba su da kwata-kwata su kuma ana ba su kyauta. To amma wanda aka ce in dambu ya yawa bai jin mai mutanen an yi yawa kin san demografi mu a Nijar gaskiya ta kai inda ta kai. Akwai batun da ka ce akwai kwaruka da suka shiga gonaki a wannan fannin fa akwai wani mataki da aka ɗauka ne? Matuka akwai akwai magunguna da ake kaiwa wurare-wurare inda suka yi inda suka fito da kyau na ake zuwa a baɗa musu wannan magungunan da a samu a kashe su wani bi har sai an sa jirgi mai tashi ɗan karamin jirgi wanda yake tashi yana yin ruwan maganin na a samu a kashe. Kuma hakan wannan mataki ana yana wadatuwa yana maganin ƙwarin? Shi ma ƙwarin ai yadda shi ma mutum yake yin wayo haka shi ma kwarin yake yin wayo. Wani bi wannan maganin sai an riɓin ya shi tukun ake samu ya yi maganin. To baya ga batun maganin kwari akwai kuma batun irin shuka da ake cewa akwai karancinsa inda yanzu kusan dubu sha biyar da ake bukata dubu uku ne kawai akwai. Kowannan bai isa ba a yadda ake so yadda ake bukata ranar ai ministan cikin gida wanda yake kulawa da wannan bangaren ya faɗi ya ce karancin abinci akwai shi karancin abin shuka shi ma akwai shi kuma ga karanci ruwa sai a shuka sau ɗaya ta ki hutarwa. To su bangaren hukumomi akwai abin da yake bukata a ce sun yi da basu yi ba a wannan fannin? Akwai mana menene ya kamata su na yi amma ya yi kaɗan. To kuma wani bi abin yake karanci a rasa kamar irin wanda yake ya cancanta a rasa shi yadda ya kamata shi ma ana samun wannan cikas Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da sauran ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.